Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma dalo da kuma niya muryar Arewa. Za ma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Laraba 27 ga watan Yuli. za ku ji irin korafin da 'yan gudun hijira suka yi ta yi lokacin da kwamitin majalisar wakilai ya kai musu ziyara za kuma ku ji kashi na biyu na jawabin tsohon shugaban amurka bill clinton a wurin taron jam'iyyar democrat mai mulki sannan ku ji kokarin sulhunta a bangarorin jam'iyyar apc a bauchi kamar kowace ranar laraba muna kuma tafa da maimaicin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum. A babban taron da ake na jam'iyyar Democrat jiya talata ne aka nuna hotuna ɗaya bayan ɗaya a wani babban majigi. Hotunan na nuna duk mutanen da suka taɓa shugabancin Amurka bayan da aka zo kan hoton shugaba Obama. Hoton ya fara dishewa inda aka nuna Hillary Clinton mace ta farko da aka taɓa zaɓa 'yar takarar ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar. a yakin neman shugabancin amurka clinton dai ta bayyana a hoton bidiyo daga new york inda ta ce jam'iyyar democrat ta buɗe wata babbar dama da aka daɗe ba a ga iranta ba wadda za ta taimaka wa mata a dama da su clinton dai ta yi magana akan muhimmancin wannan rana ga duk 'yan matan da suke kallon jawabin ta ce zan iya zama mace shugaban ƙasa ta farko amma ɗaya daga cikinku ita ce ta gaba da yake yanzu an tabbatar da hillary a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a hukumance mijinta tsohon shugaban amurka bill clinton ya yi jawabi a taron na jiya inda yake nuna amurka dalilan da zai sa su zaɓi matarsa a babban zaɓe na watan nuwamba domin ta zamto shugabar ƙasar amurka ta 45 bayan da shugaba obama ya bar ofis cikin watan janairun shekara mai zuwa amurka ta yi allah wadai da kakkausar murya da tashin wasu bama-bamai biyu a kofar shiga filin jiragen sama da ke birnin mogadishu da safiyar jiya talata wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla sha uku mai magana da yawon majalisar wato, ma'aikatan tsaron amurka ned price ya faɗa a jiya talata cewa amurka na tare da kawarta somaliya wajen yaƙi da ta'addanci wanda ke ƙoƙarin kawo rashin zaman lafiya a ƙasar ya ce amurka na nan kan alkawarinta na ci gaba da taimaka wa ci gaban ta a ta hanyarta na ƙoƙarin samun zaman lafiya da daƙile ƙungiyoyin ta'addanci ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da ƙungiyar ta'adda ta alƙa'ida ta ɗauki alhakin harin ta gidan rediyonta na andulas. baki ɗaya mutane sha uku da suka mutu sojojin majalisar ɗinkin duniya ne a cewar jami'an tsaro kofar da aka kai wannan harin ita ce ma'aikatan filin saukar jirgin saman suka fi amfani da ita kuma tana da kusanci da ginin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka suke mazauna yankin sun ce sun ji karar fashewar wani abu mai ƙarfin gaske sau biyu da misalin karfe tara na safiyar jiya talatar Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Malamin addinin Musulunci na ƙasar Turkiya wanda ke zaman gudun hijira a nan Amurka wanda shugaba Recep Tayyip Erdogan ya zarga da hannu cikin ƙoƙarin juyin mulkin da bai samu nasara ba. Ya zargi shugaban ƙasar Turkiya da cewa yana fakewa da juyin mulkin wajen gudanar da wasu abubuwan kansa da suka saba ƙudurin dokar ƙasa. a wani rubutu da ya a shafin jaridar new york times malam peter lagulen ya kira zargin da erdogan ya yi masa na cewa yana da hannu a ƙurin juyin mulkin da ya faru a farkon watan nan da cewa abu ne da bai da makama balle tushe malam Fetullah ya rubuta cewa aƙidata ita ce addinin Islam addini ne da ke damawa da kowa malamin mai shekaru 75 wanda kuma yake tsohon abokin shugaba erdogan ne ya zaɓi zaman gudun hijira a jihar pennsylvania da ke gabashin amurka tun shekara ta 1999 bayan da dangantaka tsakaninsu ta yi tsami turkiyya dai ta zargi malam fetullah da haɗa rikicin 'yan tawayen da ya sanadiyar rayukan mutane 290 kuma tana neman amurka ta mayar da shi turkiya sai dai kuma amurka ta ce tana nazarin bukatar da turkiya ta aiko mata kan cewa malamin yana da hannu a kwarin juyin mulkin amma ba ta yi alkawarin mayar da shi turkiya ba kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'ar bai ɗaya ta amincewa da ƙara wa'adin ayyukan kwamitin a aikin samar da zaman lafiya a ƙasar afirka ta tsakiya har zuwa watan nuwambar shekara 2017 makonni kaɗan bayan da faransa ta fitar da sanarwar kwashe sojojinta a ƙasar a jiya talata ne dai kwamitin tsaron ya ƙaddamar da wannan ƙudurin wanda ya yi wa laƙabi da minuska wanda zai kai har zuwa 15 ga watan nuwamban shekara 2017 ya kuma nuna goyon baya ga sabon shugaban afirka ta tsakiyar feston ta dodo wanda ya hau kujerar mulki a watan maris to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a jihar Borno inda wasu 'yan gudun hijira suka karyata wani jami'in agaza masu game da yadda ake basu abinci. Haruna Dauda gare ka. wasu yan gudun hijira ke tsugunne a ɗaya daga cikin sansani da ke garin bama kenan ke nisanta kansu da bayanan da ɗaya daga cikin jami'an da ke samar masu abinci ke yi kan yadda ake raba masu abincin lokacin da kwamitin kulawa da yan gudun hijira na majalisar wakilai suka ziyarci sansanin na yan gudun hijira da ke garin baman da kuma ke ɗauke da yawan jama'a fiye da dubu ashirin da biyar ciki har da ƙananan yara ana kimanin dubu goma sha biyar wannan sansani dai yana ɗaya daga cikin sansanonin da aka dinga samun mace-mace a yan makonni biyu zuwa uku baya sakamakon karancin abinci musamman ma tsakanin yara kanana wanda hakan ne ma ya ja hankulan duniya baki daya to ko a yanzu hakan wani hali ne waɗannan yan gudun hijira ke ciki abinci ba kullum ba ba ta karraka sai kwana biyu ko kwana uku amma ke kina da takarda A'a ba ne takarda. Ban samu abinci ba? Sabi ba ci abinci ba. Ba yayan kina da yaya nan? Akwai yara na mun. Me kuke kuke? To Allah ne. Hmm, yanzu ana ba ku abinci ku ne kowa ya dafa ko ko ana dafa ne lokaci? A'a mu ne muke dafawa. Ana hadawa ana ba mu bugu mutane 20 bugu daya. Mutane 20 bugu daya? A wata nawa? A wata daya. Wani ne buhu ne na shinkafa ko na? Ko na shinkafa ko na biski ko na gari. Haka ake hadawa. Mutane 20 bugu daya yana isan ku? A'a ba ya isa. To kafin wata daya ya kare idan kun yi magana ana A'a ba ba oh, To ana ku kaman buhu ɗaya mutum nawa? Mutum 23. Alhaji Sani Zoro ne shine shugaban kwamitin kulawa da 'yan gudun hijira na Majalisar Wakilan Najeriya. Ga kuma abin da ke cewa. Mun ga yanayin da 'yan gudun hijiran nan 'yan uwanmu suke ciki musamman kamar abubuwan da suka rasa sun kuma gaya mana abubuwan da suke bukata na gaggawa katar daɗa ƙara agaji alƙalmai sun nuna akwai sun yara da ake kiyasta sun kai kusan dubu hamsin wadda yunwa ta riga ta kassara su saboda yanzu ne aka fito da su daga bangarorin da da suna hannun 'yan boko haram suna wato fuskantar barazana ta rasa rayukansu. Alhaji Sabo Garba ma na ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da kuma aka zirci garin na bama da shi. yadda masa yara suke cikin yunwa ka gan su ka gwangwar ido kawai da kashe za ka ɗauka yaro ba zai kai nas min nan da minti ɗaya ba to amma dai mun zo mun duba mun gani za mu duk abin da ya kamata da mu ma mutane ne mu ma muna da iyaye kuma muna da mata muna da yara inda wa'annan halin da suke ciki ba za mu so mu ga halin da ya'yanmu ko mu suke cikin wannan na dai lura da cewa mata ne da tsofi da kuma ƙananan yara suka cike wannan sansani da ke garin da ma da kuma ke da tazaran kilomita 75 daga babban birnin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya amin kuma a gaida haruna kafin mu ci gaba ga shata Gwamnan can mutumin sha ta wai To a gaida marigayi shata. To, masu saurare kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, an yi manyan jawabai a rana ta biyu a babban taron jam'iyyar Democrat mai mulki, inda aka ayyana Hillary Clinton wato tsohuwar sakatar harkokin wajen Amurka a matsayin 'yar takarar shugabar ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat. a jerin jawaban da abokiyar aikinmu garas alheri abdu ta turo mana har da na tsohon shugaban amurka bill clinton wanda za mu kawo muku kashi na biyu na jawabin nasa amma za mu koma baya daga inda grace ke bayanin cewa tsohon shugaban ƙasar amurka kuma mai gidan hillary clinton bill clinton ya ɗauki dogon lokaci yana bayyana rayuwar hillary clinton tun daga ranar da ya fara haɗa ido da ita har zuwa wannan rana da aka tsaye da ita takarar shugabancin amurka inda ya bayyana fahariya da take yi a matsayinta na uwa da irin ayyukan da ta yi na inganta rayuwar marasa galihu tun ba ta aure ba da nasarori da ta samu a ayyukanta na gwamnati ya kuma yi kira ga amurkawa su dubi hillary clinton ta zahiri ba hillary da ake bakantawa ba ya kuma karasa jawabinsa da kira cewa if you ya ce idan kana ƙasar nan kana yin aiki kana kiyaye doka kana kuma so ka zama ɗan ƙasa ka zaɓi yi wa dokokin shige da fici garan bawul ba wanda zai ta sakeyar ka gida ba idan kai musulmi ne kuma kana ƙaunar 'yancin ɗan ƙasar nan kana kyamar ta'addanci ka zauna ka taimake mu mu cimma nasara mu samu makoma tare muna buƙatar ka idan kai ba amurke ne matashi kin fata ka taimake mu mu samar da makoma inda ba wanda yake fargaban fita waje hillary za ta sa mu yi karfi tare kun sani domin ta shafa tsawon rayuwarta tana yi ina fata za ku yi ina fata za ku zaɓe ta da dai tsohon shugaban ƙasa amurkan bill clinton ya kammala jawabinsa sai aka nuna hillary clinton ta fito daga wani gilashi da ya fake na hoton shugabannin amurka waɗanda duka maza ne ta yi godiya daga wani gidan cin abinci inda take cewa. Ta ce kun yi matuƙar karrama ne, mun kai wani wurin da a da ba shi yiwuwa. Godiya gare ku da duk waɗanda suka yi aiki tukuru domin ganin hakan ta yiwu. Grace Alheri Abdu, murya Amurka daga birnin Philadelphia. To a gaida Grace yanzu kuma ga Ibrahim Alfa da shirinmu na gaba.

ya rattaba hannu kan yarjejeniya da masu zuba jari daga kasar China kan za su zuba dubban miliyoyin daloli a bangaren man fetur musamman ma dai a matatun man kasar. To sai dai kuma kamar yadda doka ta bayyana ma'aikatar mai ko kamfanin man fetur ɗin NNPC duk ba sa da ikon sayar da wata kadara ta gwamnati sai ta hannun hukumar da aka kafa musamman domin yin haka. Wato hukumar nan da ake kira BPE a takaice ko Bureau for Public Enterprise a Turanci. A ranar Laraba ta makon jiya, kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa domin bin sawun wannan batun wanda ke ƙarƙashin jagorancin Malam Ahmed Yarima Misau, mai wakiltar mazaɓar Misau da Dambam a jihar Bauchi ya kammala aikinsa a kan wannan batu. A bayan da jami'an kamfanin NNPC da na hukumar BPE da sauransu suka bayyana baki ɗayansu. ga bayanin abubuwan da aka cimma. Wato da farin farko al'amarin ya zo ne a hausa ne, ya zo ne a yaudarance, ya zo ne kuma da wata hikima cikin hikimar da za ta kawo rashin fahimta ko ganewa ga wanda bai zuba idanu wajen aiwatar da wannan manufa ta NNPC da aka ɗauko ta na saida wasu daga cikin jari na kamfanoni guda uku na wato wuraren da ake tatan mai na Kaduna da kuma wadda ke Fatakwal da kuma wadda ke Ikko. dalili shine na farin farko babu yadda za a yi ka sai da hannun jari ko wani ya zuba kuɗi ba tare da yana rike da wani reshen ribar da ake samu ba wannan shine abin da suka ɓoye na farko mm. na biyu a sakamakon binciken da muka gudanar da kuma muhawarar da muka tafka da ita hukumar lura da hannayen jarin ita gwamnatin tarayyar najeriya da ake ce da ita bpe da kuma su shugabanni na nnpc din najeriya mun gano cewa babu fahimtar juna a tsakaninsu rashin fahimtar kuma ta samu ne saboda saba dokar ita bpe wato hukumar lura da hannun jari na gwamnatin tarayya da doka ta goma sha ɗaya ta bata damar ita ce mai zuba idanu da tantancewar wa za a sayarwa wa zai zuba jari a najeriya nawa zai zuba miye darajar ribar sa kuma meye sa? duk wannan abubuwa ba hakki ba ne na nnpc amma ita hukumar nnpc ta ɗauka na ta hakki ne mun ƙara tabbatar mata kuma mun yi amfani da littafa da bayanai da suke rubuce a cikin kundin dokokin najeriya da suka haramta kowace hukumar da take da hannun jarin gwamnati tare a saida ba tare da ita wannan hukuma ta bpe ko hukumar kula da hannayen jarin gwamnatin tarayyar najeriya ba dalili shine mun yi amfani da tarihin abubuwa da suka wanzu wajen saida hannayen jarin da suka gabata kamar na tashoshin jiragen ruwa na najeriya ko kuma waɗanda suka jingina samar da wutar lantarki jinkos ne masu rarrabawa da discos ne har ma irin kamfano kamar nitel yawwa suna nan da yawa da aka saida su hmm. kuma sai da wannan ya cutar da najeriya kuma ba a amfana ba illa wasu mutane kalilan ne 'yan najeriya suka amfana da haɗin bakin waɗanda suke da kuɗaɗe na ƙasashen waje suka zuba suka ci ribar abin hmm. saboda haka wannan jari na nnpc sai da shi illa ce ga najeriya domin kansu ba su gane nawa ne ma aka kashe wajen kafa su ba babu wannan bayani daga wajen npc domin kusan kowace gwamnati in ta zo balle kuma darajar su ma a yanzu yawwa za a ce za a gyara batatun mai a zuba kuɗi an zuba wannan ya fi sau ashirin nawa aka zuba idan ka tara sai ga cewar kuɗin ya wuce hankali amma kuma sai a karya masa daraja a saida shi wani alhaji ko wani mista ko wani mai hali da hannu da hannu da shuni su haɗa baki sosai ya zama an cutar da ƙasa babu wata riba babu wani amfani kuma goben gobe in an zago su ne za su fara kuka cewa gwamnati ba ta yi kaza ba ba a yi kaza ba alhali su suke cin arzikin kasar to hmm. wannan shine abin da shugaban kasa yanzu muke kokarin mu fahimtar da shi cewar an cici Najeriya a da kuma dole ya tsaya ya saurara ya fahimci halin da ake ciki ya kuma taimaka ya amince da doka a yi aiki da ita domin tabbatar da kare jarin mutane da mutuncin mutane da arzikin kasa wannan shine abin da muka tsaya Mm. Wato yanzu dai ba za a sayar da waɗannan hannayen jarin ba kenan ba za a nemo masu zuba jari kamar yadda ita kamfanin NNPC take faɗi ba. Ministan mai kaciku kwanakin baya je China ya sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na kusan dala biliyan hamsin da za a kashe a Najeriya a matsayin rance ko bashi ko zuba hannun jari kan wasu harkokin tattalin arziki da kuma ya shafi harkokin mai ɗin. To amma mu a iya da muka tsaya wannan ba doka ba ce. domin wasu abubuwan ba abin doka kuma wannan ɗin ma ba abin doka don haka babu yadda za a yi a sai da hannayen jarin kamfanin nnpc wajen matatun mai dalili shine dokar bata ba da damar a sayar a matakin da ita nnpc take so ta yi ba to amma daɗin da yanzu shine shi shugaban ƙasa a matsayinsa na ministan mai mun gabatar masa da bayanai kuma ya amsa ya aika duk wasu manyan jami'ai na nnpc mun zauna da su kuma mun kwatanta musu cewar dole in suna so su sai da hannayen jari a bi doka me bin doka shin ibrahim alfani zai sayi wannan hannayen jari ko ana jarima shin kana da kuɗi in ka samu kuɗin a ina ka samu su a gidan rediyon da kai aiki ne ka samu wannan kuɗi ko ka je kayo wata almundahana ko kuma a'a ka ciyo bashi ne shin in ka ciyo wannan bashi ka sai hannayen jari na za a iya kwace wannan jarin da ka sayo hannunsa nan gaba idan ka gagare biyan wannan bankin amurka da ka karɓo kuɗin su ka zo za ka sai kamfani waɗannan abubuwa ne da dila sai an duba su ɗaya kenan na biyu sai an yi bincike masu tsami masu zurfi kafin a yadda a saida maka hannun jarin nan idan an saida maka tilas akwai waɗansu ɗawainiya da tilas ka ɗauka da kanka to amma abin da aka yi a baya ɗin shine muke ƙoƙari muga cewa ba a bi irin wancan tsarin a cutar da 'yan najeriya ba kamar yadda aka sai da nefa ko kuma aka sai da waɗansu hannayen jarin kamfanin natil na sadarwa ko kuma wasu daga cikin muhimman rassan tattalin arzikin najeriya da har yau ba a samu biyan bukata ba kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba har yau babu wutan a ana ci gaba da wahalar da gwamnati da al'umma to irin waɗannan ne muke so a kaucewa wato dai idan na fahimce ka wato ba wai kuna adawa da sayar da hannayen jari na waɗannan matatu ba ne abinda kuke so shine a doka wato a sa hukumar bpe ta auna daraja waɗannan matatu kafin a san irin kaso na wannan jari da za a ba da duk mai son saya? Tilla sai an auna an ga darajar wannan jarin da za a sai da shi. Yanzu da muka tambayi mutane NPC nawa ne darajar ita matatar mai ta Kaduna. Wallahi babu wanda iya gaya maka nawa aka kashe a cikin shekaru ashirin wajen gyare-gyarenta. Nawa ne na'urorin ta aka kashe a da. nawa ne kuma ya ka kaga babu wannan kwararru kuma ba hakkin ita nnpc hukumar man najeriya ba da ta tantance mai tantancewa ita ce bpe ita ce hukumar kula da hannayen jarin najeriya to abin da yake faruwa shine wasu mutane tsiraru kamar yadda aka yi a baya sukan shimfiɗa waɗansu ƙa'idoji da dabaru su a kewaye waɗannan dokoki da sharuɗa a saida maka abin naira dubu goma akan naira ɗari biyar ɗari biyar ɗin ma za ka kawo wata a tallace tallafe da kuma bashe bashe kai karshen karshe ma kuɗin da zaka zuba bai kai ɗaya bisa goman darajar abin da aka ce an sai dama ba. Kamar a hukumance kuma ta hanyar yin doka da yake dama aikin ku shine yin doka babu wasu irin matakai ne da za ku iya ɗauka na sake nazarin irin waɗannan yarjejeniyoyi da aka cimma da kamfanoni ko mutanen da suka sayi kamfanonin gwamnati kuma ba sa gudanar da ayyukansu kamar yadda ya dace. Yanzu shine abin da ɗaukacin mambobinmu nan suke kokari a yi akwai waɗanda suka gabatar da shawarwari ko moshin moshin a majalisa cewa gaskiyar magana ita ce dole a koma a sake nazartar irin waɗannan kamfanoni waɗanda yake an saida su kamar irin su Nitel din nan kamar irin su Nepa din nan a sake sanin darajar su a sake auna nawa ne kuma aka saida wa mutane sa'a su wanda aka saida musu kamfanonin nan nawa suka zuba a matsayin jarin da za a inganta samar da wutar lantarki wannan ita ce manufa da matin farin farko to har yanzu ka san ita wannan harkar siyasa da harkar nan ta mulki da kuma sha'anin kuɗi da shiga da fitarsa abu ne sai ka haɗa abu guda biyu sai ka wanke idon ka ka shafa toka yadda ba wanda zai ganka ka bayyana gaskiyar al'amari ɗaya kenan na biyu sai ka yi tsayawar daka ka rufe idon ka ba kai kwaɗayin su masu hannayen jarin nan ba a cimma nasara na ukun su sai ka samu kuma shugaba wanda zai iya jajircewa wanda bana shakka Buhari zai iya cewar a gyara abin da aka ɓata a tsaya a ba mutane hakkin su darajar su idan an saya maka abin naira goma akan sule biyar to kai ciko irin waɗannan abubuwa ne ya kamata a yi a ƙasar nan dalilin shine idan aka yi taɓa rawo sai a yi ta mabi sawu a gano waɗanda kuma suka sanya hannu wajen yin dillancin al'amarin wanda suka karya darajar waɗannan hannayen jari su da abubuwan da ya kamata yanzu mu yi muddin ba mu yi wannan ba a cikin wannan wa'adi to ina tabbatar maka Najeriya dan da shekaru uku hudu biyar to za ta shiga halin da uwa kwance ɗa kwance. To a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma ga. To a gaida mai ƙahon karo babba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karmar kuma ta Balija wa tarayyar Najeriya. dangane da kaddamar da layin dogo ko kuma in ce sufurin jirgin kasa da shugaban najeriya muhammad buhari ya yi daga abuja zuwa kaduna hakika wannan yana da mahimmanci ga al'ummar najeriya ganin yadda sufuri ya lalace rashin hanyoyi fatanmu allah ya sa wannan gwamnati ta isar da waɗannan layukan dogo ga ɗaukacin jihohin najeriya domin ya zama ya kawo sauƙin sufuri tsakanin talakawa da suke jihohi daban-daban na wajen zirga-zirga? Salamu alaikum sashen hausa na mura Amurka da magana ta ɗan takara daga dogon daji dan bauta ta zama ta ce da Allah sashi hausa na mura Amurka ina son su kuɗi sanyin sakona ga 'yan kasuwan Najeriya kamar na ɓangaren abinci irin masara gero dawa don Allah su ji tsoron Allah da irin abubuwan da suka yi wallahi bai dace ba suna ƙara farashin kayayyaki a Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Sayyano Atum Tambuwar Sokoto State Nigeria ya zama wajibi mu yi godiya ta musamman zuwa ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Aminu Waziri Tambuwar Matawallin Sokoto da Osajo of opoju yake akan waɗannan gagarumin ayyukan da yake yi a wannan jiha ta mu ta Sokoto duk da kasancewa ana cikin matsalar tattalin arziki. To ga wannan sakon. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirin mu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaici. A babban taron da ake na jam'iyyar Democrat jiya talata ne aka nuna hotuna ɗaya bayan ɗaya a wani babban majigi hotunan na nuna duk mutanen da suka taɓa shugabancin Amurka. bayan da aka zo kan shugaba obama hoton ya fara dishewa inda aka nuna hillary clinton mace ta farko da aka taba zaba 'yar takara ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar a yakin neman shugabancin amurka clinton dai ta bayyana a hoton bidiyon daga new york inda ta ce jam'iyyar democrat ta buɗe wata babbar dama da aka daɗe ba a ga ta ba wadda za ta taimaka wa mata a dama da su clinton dai ta yi magana akan muhimmancin ranar ga duk 'yan matan da suke kallon jawabin amurka ta yi allah wadai da kausan murya da tashin wasu bamai biyu a kofar shiga filin saukar jiragen da ke birnin magadishu a safiyar jiya talata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha uku malaman addinin musulunci na ƙasar Turkiyya wanda ke zaman gudun hijira a nan amurka To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayi Alhaji Ali Muhammadu Samaru Zaria wanda ya rasu ranar Lahadi a Zaria Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Safiul Hashin Gumla wanda ya taya ni da wanda ya bada umarni CD da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.